ما ضل صاحبكم وما غوى النبي محمد bai kauce hanyar shirya ba kuma bai zama ɓatacce ba tabbas shi shiryayye ne